قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ya kai wannan manzo ka ce Haƙiƙa, ni ina jin tsoron in saba wa Allah ta hanyar aikata abin da ya haramta min na shirka da waninta ko na bar abin da ya umarce ni da shi na imani da sauran ayyukan da'a ina tsoron ya azabta ni azaba mai girma ranar alkiyama